magana masarauta yau shekara biyu nake magana kuma duk wanda ya taba masarauta ko yace zai rushe waɗannan masarautu makiyin mu yan karkara ne waɗanda aka kawo ci gaba wanda mai girma gwamna ya kawo kuma a nan babu maganar jam'iyyar apc babu magana gwari saboda idan ka duba wanda ma ka kabiru alasarin shine shugaban majalisar dokoki wanda suka yi wannan doka to kaga idan yanzu an zo mulki sun ce za su rushe wannan to kaga yana cikin tare da su na san cewar wannan abu ma ba zai yiwu ba kuma dukkanin suna da sarautu da yawa da irin su kawo su maila suna cikin wa'anda aka naɗa sarauta a wannan masarauta kaga da ka zarai ya zo zai wannan abin ka kyale shi da mutanen ƙauyuka mu kenan da kuma wa'anda aka inganta waɗannan garuruwa za ka ga abin da zai faru duk abin da za a bi na mataki na wanda al'umma ba za su yadda ba dama mu mun riga mun ɗaura za mu yi wannan wannan masarauta ta zo kenan babu mai taɓa ta magana ta biyu kamar yadda ka faɗa shi koraren sarki sunusi lami da sunusi wannan rigima ce a tsakaninsu da shi da kwankwaso ya samu labarin cewar kwankwaso tuni ya gaya wa abba kada fa dawo da shi wannan koraren sarki shine shi kuma bari je ya fara cewar ba ruwansa da bola tinubu da dama tare suke sun je gurin tinubu domin biyan bukata ba samu dama ba to yanzu tun da ta ɓaci ba za a dawo da shi sarki ba kuma ya fara ji daga gurin shi jagoran kwankwasiya to bari je ya fara tsokano rigima da shi da gwamnatin tarayya Ka ga maganar abubuwan da suke kullawa nan ta farraku ta rushe na uku kaiwa kamar inda na faɗa aiwa shi baffa fan uzuri mutum ne wanda ya samu matsayi a gwamnatin tarayya gwamnoni guda biyar ko goma za su yi layi rana ɗaya sai ibada kuɗaɗe ga universities da sauran makarantu wanda kuɗin nan sun kai kimanin bajet ɗin jihar kano baki ɗaya sama da biliyan ɗari biyu rana ɗaya ya yi duk abubuwan da ya yi aka shi ma aka kore shi a ƙarshe ya dawo gindin kwankwasa ya zama yaron kwankwasa wanda da duk gwamnoni biyar ko goma sai su je gurinsa aka gama zuke shi kuma a ƙarshe aka zo aka sake dawowa da shi yaron abba don ya rika wa kwankwaso bayani ya zama sakataren gwamnatin jihar Kano saboda ka duk wani abubuwa da zaka ga yayi a gwamnatin jihar Kano ko ya faɗa bai san daban ba bai san ruwan ba kuma wannan ita ta sa yake ta faɗa sai sanda ya ga inda abin ike daga baya zaka ji an fito ana rigima a tsakanin su da shi wanda aka ce shine gwamna duk da mu mun yadda har gobe hajibi gawuna da garo aka zaba a gwamnatin jihar Kano a jam'iyyar APC amma dai Allah baya kuskure kuma mun bi matakai kuma waɗannan matakan da muka bi da yadda Allah kamar inda gwamna ya faɗa bai san me zai faru ba muna jira mu ga hukuncin kotuna waɗanda za su yi kuma Allah iya da dama da jin daɗi idawa da jam'iyyar APC a jihar Kano kuma wannan abin da suka kulla dama alhaki kuikuyo ne zai koma kansu za kuma a karɓi wayannan kujeru a kotu kuma za a ci gaba da mulki na adalci saboda haka karabu da Ted Pan da ya san ko sun san me ma suke ba dan wannan damuwa da take gabansa ba da abubuwan da kwankwasiya ta yi masa da kuma halin da ake ciki da kuma dawo da shi baya da aka aka kaskantar da shi dawo yaron abba gida gida wannan za ta rika sashi, shi rika yin abubuwa kai da baka zo baya zaka kirawo famunan sakatare me zaka gaya musu suna karkashin gwamna har ashirin da tara da shugaban kasa da gwamnoni duk abin da suka rubuta suka ce approve ya tabbata kana so ko baka so wannan abu ya faru ko muna jiran su mu gani in sun zo kamar inda suke faɗan za su karɓi kayayyaki ko za su karɓi abubuwa na gwamnatin baya to wannan aika-aika da ita jingim kuma za mu samu awa guda mu fito mu gaya mutanen jihar Kano mu gani idan sun taɓa ta mulkin da aka yi na mai girma gwamna to ta kwankwasa kuma za mu ce me yasa ba a taɓa wannan ba don mutanen Kano su zo su yi kansu hisabi su ga cewa zuwan da aka yi koran wayan a kori mutane ne su ɗiba da sunan bata mai girma gwamna muna nan daram dam yan jam'iyyar APC su zauna garau su ci gaba da addu'a damar su da abin da suka yi zai dawo da yadda Allah insha Allah ba gudu ba ja da baya kuma ba ma hayaniya sai dai mu fito in gaba ta zo mu faɗa al'umma da yadda Allah kuma za mu ci gaba da yin bayani insha Allah kuma a saurare mu a ji bayanai wanda za mu fito da su wanda kuma su ne wanda za su karfafa al'umma da ƙasa baki ɗaya.